hukumar taimakekeniya na kiwon lafiya wato yobe state contributory healthcare management agency yachma a karkashin jagorancin babban sakataranta dr baba gana tijjani yana jinjinawa mai girma gwamnan jihar yobe a karkashin jagorancin honorable mai malabu ne ciro bara don fika walin damaturu kana shugaban jam'iyyar apc na ƙasa baya goya marayu mai faɗa da cikawa da deputy gwamnan alhaji idi barde gubana da 'yan majalisun jihar yobe baki ɗaya da sakataren gwamnatin jihar yobe baba Malam Wali da Head of Service muhammed B. Nura da Kwamishinan Kiwon Lafiya na Jihar Yobe wato Yobe State Ministry of Health a ƙarƙashin jagorancin haziki masanin makamar aiki dr muhammad lawan gana hukumar na murna da farin ciki da cikanta shekara biyu da kirkiranta a karkashin jagorancin mai girma gwamnan jihar yobe honorable mai malabuni hukumar daga samar da ita izuwa yanzu ta cimma nasarori kamar haka Yiwa ma'aikatan gwamnatin jihar yobe rajistan kiwon lafiya a faɗin jihar yobe baki ɗaya daga bisani ta yi wa mata masu juna biyu rajistan kiwon lafiya kyauta daga bisani ta yi wa dattawa masu shekara 60 Zuwa sama rajistan kiwon lafiyar kyauta da yara daga haifuwa izuwa shekara biyar ta musu rajistan kiwon lafiyar kyauta domin al'ummar jihar yobe su mori wannan tsari na kiwon lafiya wanda gwamnatin jihar yobe a ƙarƙashin jagorancin mai girma gwamnan jihar yobe honorable mai malabu ne kana shugaban yana sake tabbatarwa al'ummar jihar yobe da za su faɗaɗa wannan alkairan domin al'ummar jihar yobe su ci gajiyar dimokuraɗiyyar nan a faɗin jihar yobe baki ɗaya daga bisani shugaban yana addu'ar allah ubangiji ubangiji ya baiwa ƙasar nan zaman lafiya da kuma jihar ma baki ɗaya. daga bisani yana ƙara fatan ubangiji allah ya baiwa jihar arziki mai ɗorewa wannan sako ne na taya murna da farin ciki da samuwar wannan hukumar da kuma cikanta shekara biyu wannan sako ne ta musamman daga hukumar taimakekeniya na kiwon lafiya wato yobe state contributory healthcare management agency yochma a ƙarƙashin jagorancin babban sakatarensa haziki masanin makamar aiki ina za ka aiki me kake yi aiki dr baba magana tijjani